dia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci shida ashirin da da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na kunshe ne da sabon matakin tunkarar miyagun iri a Kaduna. A jamhuriyar Kamaru ma gwamnatin shugaba Paul Biya ta yi zama da 'yan aware don samun salama a yankin arewaci da ke magana da Ingilishi. A Damagaram ta jamhuriyar Nijar kuma kungiyar 'yan jarida ta shirya wa ɗalibai horon fahimtar labari mai inganci kafin wallafawa. Muna da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin kawo muku waɗannan ku saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara faɗaɗa kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi. kamfanin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar tafi kamari majalisar ta kai adadin kudaden da take nema ne zuwa dala biliyan goma da dugo uku inda ta yi gargadin cewa kin daukan mataki a yanzu zai iya sa a rasa rayuka bila adadin a kuma kashe tiriliyoyin daloli a nan gaba yayin wata hira da ya da manema labarai shugaban sashen gudanar da ayyukan jin kai na majalisar mark Lockock ya ce har sai mun ɗauki mataki yanzu idan kuma ba haka ba za a tafka asarar rayuka sama da abin da aka gani daga illar cutar Tun a ƙarshen watan Maris Majalisar Ɗinkin Duniya da farko ta nemi taimakon dala biliyan biyu saboda tallafa wasu ƙasashe arba'in wajen yin yaƙi da cutar ta COVID-19 wacce sabuwar coronavirus ta haifar. Yayin da kwayar cutar ta ci gaba da yaduwa ta sake yin makamancin wannan kira na neman taimakon dala biliyan shida da bakwai a watan Mayu, amma dala biliyan ɗaya da shida kaɗai ta samu na waɗannan kuɗaɗe. Ekuwar neman taimakon a yau Juma'a wani yunkuri ne na tallafawa mutum miliyan 250 a kasashe 63 musamman a nahiyar Afirka, gabas ta tsakiya da kuma yankin Latin Amurka. Daga cikin sama da mutum miliyan goma sha 13.6 da shida da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duk faɗin duniya. Kashi ɗaya cikin uku sun fito ne daga kasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke son ta taimakawa. Daga cikin waɗannan yankuna Latin Amurka ne yankin da lamarin ya fi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai kara hauhawa yake yi yayin da gwamnonin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da dubu sittin abin da ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su rika saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa dubu biyar. Gwamna K. Ibi e na jihar Alabama da ke kudancin Amurka ya umarci duk mazauna jihar da su fara saka takunkumin rufe fuska daga jiya alhamis yayin da jihar ta ba da rahoton samun kusan sabbin mutum hamsin da suka mutu a ranar laraba gwamnan montana steve bullock da ke yammacin amurka ya sanya cewa dole ne a saka takunkumin rufe fuska a dukkan wuraren taruwar jama'a kananan hukumomi inda mutum hudu ko sama da haka aka gwada su suna dauke da covid-19 amma a jihar georgia da ke kudancin amurka inda aka samu kusan mutum dubu uku da ɗari tara a matsayin sabbin waɗanda suka kamu wanda shine adadi mafi yawa tun lokacin da annobar ta fara gwamnan jihar dan jam'iyyar republican brian kemp ya fitar da wata sabuwar doka da ta hana garuruwa tilasta saka takunkumi duk da cewa yana ba wa mutane kwarin gwiwar su rika saka takunkumin ya kuma faɗaɗa dokar yin nesa-nesa da juna a faɗin jihar amurka birtaniya da kanada sun zargi kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin hada magunguna da cibiyoyin bincike da ke kokarin neman rigakafin cutar coronavirus a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya alhamis gwamnatocin kasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan fabrairu kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu kakkautawa cibiyar da ke kula da rumbun bayanan kasar birtaniya wanda wani bangare ne na hukumar leƙen asiri ta gchq ce ta fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa wacce ta haɗa da takwarorinta na amurka da kanada jami'an sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na ƙasar rasha da ake kira apt 29 da ake walakabi da cozy biya suka gudanar da satar bayanan sai dai hukumomin rasha sun musanta hannu a kutsen satar bayanan da ya shafi coronavirus inda ta ce binciken neman rigakafin da moscow take yi yayin nisa sosai kuma rasha ce ta zama ƙasa ta farko wajen samun rigakafin farko na wannan cuta adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar ebola a yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yaɗar wanda aka gani a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarar dubu biyu da 2018 a wannan yanki a cewar hukumar lafiya ta duniya who a jiya alhamis daraktar hukumar ta who a nahiyar afirka dr matashidiso mayuti ta ce a yanzu ana da adadin mutum hamsin da shida kuma wannan babban abin damuwa ne musamman idan aka yi la'akari da cewa adadin ya haura hamsin da hudu da aka gani a shekarar dubu biyu da sha takwas a cewar ta kalubalen da ake fuskanta wajen yaƙi da cutar ta ebola yayin da ake ƙoƙarin daƙila annobar covid-19 ya ƙaru saboda rashin kuɗaɗe da rashin kyawun hanyoyin isa yankin da cutar ta ebola ke ƙaruwa rahotanni sun yi nuni da cewa idan har ba a samu ƙarin tallafi ga fannin lafiya musamman abin da ya shafi allurar rigakafin cutar ta ebola ba da samar da kayayyakin gwaje-gwaje da bin diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da masu cutar kudaden tallafi dala miliyan ɗaya da dugu saba'in da biyar da hukumar lafiya ta who ta samu za su kare nan da wasu 'yan makonni masu zuwa taruruwan masu zanga-zanga a tunisia da ke yin kira ga gwamnatin ƙasar ta cika alkawarin da ta yi na samar da ayyukan yi sun datse wata muhimmiyar tashar samar da mai da ke kudancin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters Shaidu sun ce masu zanga-zangar sun rufe tashar mai suna kamar duk da cewa an jibge sojoji domin su yi gadin tashar man. Madalla kai tsaye za mu fara da wannan rahoto da ke bayyana shirin gwamnatin Kaduna na amfani da taimakon fararen hula wajen inganta lamarin tsaro. Wannan dai mataki ne na kawo ƙarshen yawaitar miyagun iri da ke illa ga zaman lafiya a jihar. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoton. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce harkar tsaro dama ba harka ce ta gwamnati ita kaɗai ba saboda haka akwai buƙatar kowane bangare ya kawo ɗauki. In je kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin da ya wakilci gwamnan jihar Kaduna wajen kaddamar da kwamitin tsarin tsaro a jihar Kaduna. Mai girma gwamna ya kaddamar da wannan kwamiti na musamman wanda ya shafi kai aikin 'yan sanda ko kuma aikin tsaro zuwa can ƙasa daga unguwanni. unguwanni har zuwa matakin jiha kuma munan a jihar kaduna gwamnatin jiha za ta iya bakin kokarinta domin a tabbatar da cewa an inganta harkar tsaro a duk faɗin jihar kaduna aikin tsaro ba aiki ce wadda kawai za a barwa gwamnati da kuma jami'an tsaro ba akwai gudumawa da al'ummomi 'yan jaridu shugabannin addinai sarakuna da kuma sauran masu faɗa a ji da kuma kungiyoyi masu zaman kansu duk kowa yana da gudumawa wadda a zai bada ɗaukar 'yan sanda ɗaya daga cikin al'umma da kuma kyautata alaƙa su wata bukata ce da wasu manyan ƙasa suka daɗe suna nunawa. Mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubair Idris mai gwari na biyu ma na cikin masu irin wannan ra'ayi. Ni ina daga cikin mutanen da suka dinga neman cewa ya kamata a shigo da wannan tsari na 'yan sanda ko mutane wanda za su aiki tare da 'yan sanda saboda a yi maganin abubuwa marasa kyau da yawa wanda suke faruwa a cikin al'ummomin mu. Don ba a yi ba aikin 'yan sanda nawa ne a Najeriya. lafiya ba za su iya aikin ba kamar abin gwari girman mu kusan lokal gama uku ne a gurin amma yan sanda ba su kai ɗari ba to amma idan aka samu wannan tsari da ake so a yi kowace al'umma a je a samu wasu mutane wanda za a ba su dama taimaka wajen tsare lafiyar mutane da dukiyarsu da rayuwarsu abin zai kyau kwarai da gaske. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aruwan ya ce gwamnati na so ne ta tabbatar da magana da ake cewa dan sanda abokin kowa. ana son a samu alaka tsakanin al'ummomin mu da kuma 'yan sanda kamar da ake magana 'yan sanda abokin kowa to ana son ba dai kawai a faɗa a leben baki ba a'a ya kasance a aikace ana ganin cewa 'yan sanda abokin kowa ne domin a sake habaka dangantaka da kuma fahimta tsakanin 'yan sanda da jami'an tsaro da kuma sauran al'ummomin al'ummomin wasu yankuna da kan hukumi daban-daban a jihar Kano dai sun dade suna kokawa game da yadda tsaro ya tsami kamar da yadda shi ma malam Mansur Zangon Aya na karamar hukumar Igaba a jihar Kaduna ya nuna bayyana wa muryar Amurka. Ta kai ka gari irin su gwada su ɗinki su bina mutane sun bar garin ba sa iya kwana a gidajensu ba a iya sallan juma'a in ka kalli kaman fara kwai kaman kamfanin zangon aya lamban zango da suke zangon aya wut abun ya kazanta yan kwanakin nan wallahi ina tabbatar maka da cewa a yanzu haka na san mutane wanda yake ba sa iya kwana a gida noma ya gagar mutane kasuwanci ya gagar mutane yanzu dai abin tsayawa a gani shine yadda wannan sabon kwamitin kyautata alaka tsakanin al'umma da jami'an tsaro zai taimaka wajen ganin an kawo ƙarshen ƙarshen matsalar tsaro a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaishe ka na Ikara da kuma ɗimbin ma'abota sauraron muryar Amurka. majiya kwakwara don labaru daga tushe. A jamhuriyar Kamaru cikin wannan rahoto da wakilin mu'awal Garba ya aiko gwamnati ce ta yi zama da 'yan aware don samun maslahar fitina a yankin arewacin kasar da ke amfani da harshen ingilishi har yanzu dai tsugune bata kare ba a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sarauni ingila duba da yadda gwamnatin ke neman sasanta rikicin da ke tsakanin su da masu dauke da bindiga waɗanda suke neman yi kero haramtacciyar kasar su ambazonia wanda a can baya dai gwamnatin kasar ta yi kunnen uwar shegu da su Muhammadu babalala dan jarida ne a kasar jamhuriyar kamaru ya mini ƙarin haske ke kan yadda al'amuran ke gudana su 'yan aware har idan wato matsayinsu ita ce a yanke wannan bangaren daga kamaru a kafa ya zanto ƙasa intacciya wannan ba zai taɓa yiwuwa ga gwamnati ba gwamnati ba za ta taba yarda ba ya zanto an yi zaftare wannan bangaren an kaya ta zanto intacciyar kasa ballantana su mallaka idan a hakan aka tsaya a sharuɗin da 'yan ambazoniya suka gindaya to wannan sasantawan ko da ɗaya ba za ta taɓa yiwuwa ba. shi ma alhaji mutari mazauni ne a garin baminda ga abin da ya labarta mini gwamnati ta bari yan awara sun rarrabu kashi-kashi biyu yanzu kota ta samu ta yi magana da kashin sai sai sai ko a bai tabe waɗansu kaso ba za su yadda da abin da yake faɗa ba to saboda hakan nan zai yi tasiri amma tasiri ba za mu iya auna shi hakan nan ba shi ya saka kaga ko da yake an so mu wannan yarjejeniya amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar litinin da hana yaran makaranta saka rigan zuwa makaranta sai saka kayan gida ba sa saka uniform da sauransu malam ibrahim ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙungiyar yan aware da ke ƙasar jamhuriyar kamaru yan aware yan bakansu da ke tsaya ciki ba sun kasa sauka shi sa samun daidaituwa da gwamnati ina gani abu ne mawuyaci domin gwamnati ita ma an soma wannan taron din daidaita wannan a swiss duk ka'idodin da suka sa gwamnati ta gaba zai gwamnati ta fita wannan taron yanzu shine ta dawo yanzu tana su ta nemi daga ko wa'annan za su kawo sassauci a nan su kuma wa'annan su ma kan bakansu suke to kaga shi sa ni a nan na gani abu ne mawuyaci a yanzu hakan nan domin su har yanzu a akan bakansu suke jibo mai ba da shawara ne ta bangaren hukumar harkokin cinye na kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce tafiyan da ake yi shi ayu tabe be zai iya magance komai a wannan tsakanin a wajen an aware ba saboda cewa mutane sun kakkasu a wannan jeji ba su da shugaba guda ɗaya kamar da can so wannan matsalan yin da shi ayu tabe yana cewa shine shugaba shugaban shi wannan yankin da suke neman in shi ambazonia to ga yanzu tun da aka kama shi an yanke mishi hurda da mutanen da suke jeji bai san abubuwan da yake wucewa ba to shi yasa yau ko an ce fito yayi magana wa zai ba ma ikon cewa ga shi ku bar wannan sha'ani abu ne mai wuyan ganewa mai wuyan sha'ani ke dai mu ce to in ma gwamnati sun kasance da gaske ne sun saka wannan tsari na zama a tattauna a cikin kasar kamaru abu mai kyau ne abu ne kuma mafi ala da je kasan waje je gwamma mu mu zauna mu eh, mu maganci matsalolin mu to amma yadda gwamnati da ta fito ta karyata ta ce ba saba taba zama da ayub bai akan cewa tattaunawa a ga matsalan a ware ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru yanzu za mu shiga jamhuriyar Nijar ƙungiyar yan jarida Ranger ta ba da horo ga yan jarida da ɗalibai a manyan makarantu kan tantance labari kafin su yada ta ta kafofin yada labarun rediyo da talabijin ko shafukan sada zumunta Horon ya gudana da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta masarautar Denmark ta hanyar Oxfam. Ga tamar abari ɗauke da rahoton. Taron an yi shi ne ta la'akari da yadda ƙasar Nijar ke tunkarar zaɓuɓɓuka nan ba da daɗewa ba. Usman Dambaji shine jagoran ƙungiyar taron Jet. Kin san muna cikin eh, yaƙi ta'addanci a nan jamhuriyar Nijar kuma da yaƙi da wannan cuta ta coronavirus kuma ga shan Allah kai mu 'yan watanni kaɗan za mu shiga zaɓe na ƙasa gaba ɗaya na hukumomi da manyan hukumomi. To kin ga lokaci ne wanda ake samun ruɗa bisani ake samun labaru wanda ba na daidai ba wanda 'yan siyasa suke kuce-kuce ko suna bata junansu kuma a makahon mara labaru ko kuma makahon yanar gizo-gizo to shine muka hore 'yan jarida da wasu masu lakwal na harakar jarida su gane ya ne ake iya hudda labarin na kirki da labari na karya musamman kin ga a yanzu ya dauko hoton wani mai daraja a gama da hoton yarinya ko da hoton mace ko da wani gidan giya inda zai bata mishi suna saboda harkar zabe to shine muka ce su gane su hatara muna so su yi aikin gyara cikin wannan abubuwan da muke ciki don ci gaban kasa labari an ba mai kyau bane iya tarwatsa kasa iya tarwatsa shaha iya tarwatsa duka wani abu na ci gaba na kasa da wani waye to shine muke so su gane an an ka musu labari ko an ba su labari za su iya bincike su gane wannan binciken zai ba ni in gane wani labarin na ƙarya ne ko na gaskiya ne to kin ga horon da muka yi musu na kwana biyu da shi da yau la'akari da dokokin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta da kan duk dan jaridar da ya ba da labarin ƙarya ko cin fuska ga wani a kafafen yaɗa labarai ko kuma shafukan sada zumunta don bajin ya ce kowane dan jarida ya dace ya lakanci waɗannan dokoki mun guda musu dokoki na ƙasa wanda ba sani ba mun hudo su mun rattaba su cikin kundi mun ba su mun ce ga dokar da ya kamata gwamnati ya ce labari ga wanda ya kamata ka ba talakawa ga wanda ya kamata kamata bai kamata ka ba talaka ba idan ka shiga dokar da ba taka ba zaka karo da doka kin ga labari kamar shahi tsaro labari ya shahi kamar kiwon lahiyar mutane kamar na covid-19 labari kamar wanda ya shahi harkar zaɓe labari ne masu zahi masu yaurin badawa an ba a yi tattanta abubuwan ka ba da su zaka samu kanka a cikin halin aka ke yi. Su kuwa waɗanda aka ba horon cewa suka yi kamar an tada su ne daga barci. Ibrahim Inazum Radio Nagarta Maradi. Ƙasar nan tamu ta Nijar ana shirye-shiryen harkar siyasa. Kenan wani yanayi ne wanda yasa sa ɗan jarida ya kamata su tashi da kwana su halka su san matsayinsu su san zaman da za su yi su san labarun da za su bada to shi yasa wannan horon da ranger da masu kama mata suka kawo suka muna ya ba mu damar mu gane waɗannan abubuwan duka ya ba mu damar mu halka daga barcin da muke umar albashir tannal hayar etudiant ce a nsp ta zandar gaskiya ya kara ya kara ni sosai saboda yanzu kamar rezo sosai da muke shiga wani facebook wani whatsapp na ɗauki abubuwa da yawa na san labarin da ya kamata da wanda bai kamata ba in watsa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. na zuwa muku ne daga muryar Amurka. Hassan Maina na, shigo da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu tattauna ne da tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Air Marshal Al-Aminu da Gash, kuma jami'i na biyu mafi girman mukami a gwamnatin mulkin soji ta General Abdulsalami Abubakar. Air Marshal Al-Aminu da Gash shi ne sojan farko wanda ba sojan ƙasa ba da ya fara jagorantar rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. ne kuma wani sojan dai da ba sojan ƙasa ba guda ɗaya tilo da ya taɓa rike babban kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA, sannan ya fafata a lokacin yakin basasar Najeriya. Wannan tsohon babban hafsan hafsoshi dai ƙwararre ne akan sha'anin tsaro, abin ma kenan da ya sa na tambaye shi, ko shin mai zai ce dangane da halin rashin tsaro da shiyar arewacin Najeriya ta samu kanta a halin yanzu? An yi kokari amma fa ba gama sallamawa idan da muke gani shine yau an yi kokari ta nan ko ta can mutane suna alhamdulillahi kuma bayan ɗan lokaci kaɗan kuma ka ji kuma wani abu ya ɓallo ya maye da mu baya to yadda dai ake cikin tafiyar tafiyar kenan dai da ake ta yi har yanzu shekara goma sha ɗaya sha biyu ba za a ce mun sami zaman lafiya a arewa ba to ranka daɗe a ina matsalar take ne a matsala irin wannan lamari ba za ka ce gashi-gashi ba amma da abin da dai muka ɗan sani tun lokacin da muke muka ɗan sauka sannan wannan abin ya tashi shine in za a yi bincike sojoji da police mutanen air force wa duk suna da sojojinsu da ake cewa intelligence officers irin waannan in an ce maka kasuwa ta ci wuta ba a san waye ya je kunna wutan nan ba to za ka bincika sai kai kokari ka sami wanda suka san yadda bincike take wanda za su fito maka da gaskiya su ce maka to gashi gashi gashi gashi wannan lamari har yanzu binciken da aka yi kuma wanda suka yi har yanzu a cikinsu da suke ko soja ne ko polis ne ko ah, ma'aikatan gwamnati ne a lokacin da wannan abubuwan duk suka soma faruwa suna nan suna wasu suna cikin gwamnati har yanzu wasu suna cikin waɗanda suka yi wannan bincike a lokacin to gaskiya ce dai har yanzu na yi zato ana tsammani ba a fito da ita filla-filla ba to in ko ba a fitar da ita filla filla ba ba za ka san maganin da za a yi ma wannan magana mu gama wannan rashin zaman lafiya kowa ya tafi gida ya kwanta lafiya to su wa'annan mutanen da ya kamata da suke sun yi binciken ba ba su yi ba sun yi kuma takaddun na nan an san history din an san su waye suke bayan su wayannan duk masu tada hankalin nan ko boko haram ne ko ko a fulani ne ko wane ne ko wane ne ne suna da shi saboda haka me yasa ba za a fito da wayannan takaddun ba me yasa ba za a fito da wayannan mutanen da ake tsammani suna goyon bayan mutanen nan ko suna ba su kuɗi su sayi makamai ko kuma akan sai musu makamai a kawo musu makamai hanyoyi iri iri iri iri iri misali abin da zan ga maka inda in ka tuna lokacin jonathan da ya tafi ganin shugaban chad idris davy da ya tafi ganin shi akan me ya ce akan lokacin nan su wai boko haram da mai mai nan sun sami karfi suna shigowa da karfi da karfi ta wajen chadi da inani da niger da wani abu da aka je a cikin wannan mitin kuma jama'a duka sun gani idris debi da president jonathan suka shiga mitin sai aka sa mai ali sharif yana tare da su amma babu shugaban sojoji ko intelligence ko national security ko waye ko ɗaya babu tare da su to wannan kaga akwai rashin gaskiya akwai kuma kila munafinci a cikin wannan lamari saboda haka irin wa'annan abubuwan duk dai abin da nake faɗa yanzu wa'anda suka sun san sun yi irin wannan bincike da da da da aikin su ne sun yi amma ba a gama aiki ba don ba a fito da wanda suke da laifi ba sannan a gama da su ranka da idan muka duba yadda kai ka jagoranci sojojin najeriya gaba daya na saman da na ruwan da na kasan duka a matsayin babban hausan tsaro da farko tukuna ka gamsu cewar sojojin najeriya suna da karfin da za su shawo kan waɗannan matsalolin da suke damu na biyu kuma kana ganin gwamnati tana yin abin da ya kamata maina abin da zan ce abin da na sani shine idan kana da matsala matsalar nan ko yaƙi ne ko ko faɗa ne tsakanin unguwa da unguwa ko ko faɗa ne tsakanin eh, matafiya ake cewa ko ya ko me kai dole ne in kai za ka soma mai da wannan fadan gida dole sai ka yi tunanin abu biyu ko uku ko hudu na ɗaya dole ne ka tabbata wannan fadan da gaske take na biyu sai ka auna kana da ilimin da suke da shi kana da ilimin irin yadda su suke tafiyar da lamarinsu in baka da wannan ilimin to dole ka je ka nema tukuna na biyu dole ne ka san cewa ka san makamansu ka san su kuma kai ka tabbata cewa kai kuma kana da makaman da suka fi nasu karfi da wani abu da za ka yi amfani da shi na uku ka tabbata cewa duk wani soja kowa da za ka tura ya je wannan Eh, gaban daga dole ne an karantar da shi an ba shi eh, eh, training sosai ba wai na wata shida ba ko wata bakwai ba soja ba a gama da karantar da soja a wata shida a wata bakwai duk shirme ne wannan duk wanda ya maka wannan ya maka shirme recruit dole ne kan ba shi training ina na ji ko wata tara ko shekara daya na farko kenan na biyu in ya dawo bai isa ka tura shi gaban daga ba don har yanzu ciyawa ne sai ka mai da shi barikin soja kuma ya ci gaba da ana koyar mishi akalla sai ya ka wajen su shekara biyu biyu da rabi din kafin ka ce ya zama jarumi ya ya nuna ya san lamarin kama bindiga da komai da komai sannan ka ce mishi to ya ka gaban daga in baka baka har hada nan ba ta kada ma ka je ka ce za ka je ka yaki wani don ko za su gama da kai akan eh, abin da ƙasa take ciki ko gwamnatin ƙasa take da shi take ciki shi ma tunda ana da president shi ne kwamanda in chief da komi da komi tsohon soja ne saboda haka bai kamata a zo a ce wai akwai yadda aka kai ba mu da ilmin da mutanen nan suke da shi kakakaf sannan mu shirya kanmu sannan mu je mu yaƙi mutanen nan saboda haka gwamnati ita kanta tana da nata laifinta da su manyan sojojinta To masu sauraro da wannan ne kuma za mu ɗiga aya a cikin wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu zama lafiya. Yanzu lokaci yayi na kawo muku sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ne dangantakar diflomasiyya tsakanin Amurka da Vietnam ke cika shekaru 25 da kafuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce mataki ne na tarihi wanda da farko ya buƙaci ƙasashen su fuskanci mummunan tarihin yakin da ya faru tsakanin su. A shekarun 1980 Amurka da Vietnam suka yi aiki don kawar da barnar da yakin ya haddasa ta hanyar mayar da gawarwakin sojojin Amurka da ke Vietnam. Wannan ya kai ga ƙawance mai kyau da kuma sake ƙulla kyakkyawar dangantaka a hukumance a shekarar 1995. Tun daga lokacin a cewar Pompeo, ƙasashenmu suka ƙulla ƙawance akan tubalin cimma abubuwa tare, mutunta juna, da kuma matakin jingina abin da ya faru a baya don mai da hankali a kan gaba. Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen haɓakar tattalin arzikin Vietnam. A cikin shekaru ashirin da suka gabata, dangantakar cinikayya tsakanin kasashen biyu ta haɓaka da kashi dubu bakwai. Hakika kamfanonin Amurka na taimakawa ta hanyar zuba hannun jari na biliyoyin kuɗaɗe a ƙasar. Yanzu Vietnam na ɗaya daga cikin ƙasashen da tattalin arzikinsu ke bunƙasa sosai a kudu maso gabashin nahiyar Asiya, inda miliyoyin mutane suka fita daga ƙangin talauci. Haka kuma Amurka da Vietnam sun faɗaɗa dangantaka tsakanin jama'ar ƙasashensu, ciki har da ɓangaren ilimi. Kusan 'yan Vietnam dubu talatin ke karatu a jami'o'in da ke Amurka yanzu haka. Yayin da a baya Amurka da Vietnam ke faɗa tsakaninsu a fagen daga. A yau dangantakar ƙasashen ta fannin tsaro ta haɗin gwiwa ce a cewar Pompeo. A kwanan nan, fara jirgin rundunar sojan ruwan Amurka na USS Theodore Roosevelt ya kai ziyara Danang. Jirgin ruwan dakon jiragen sama mallaka Amurka na biyu da ya kai ziyara Vietnam tun bayan ƙarshen yakin. Bayan haka, saboda ɗage takunkumin makaman da Amurka ta yi kan ƙasar shekaru hudu da suka wuce. Yanzu sojojin Amurka da na Vietnam na ƙoƙarin ƙarfafa haɗin gwiwarsu ta fannin tsaro. Sakataren Pompeo ya lura cewa har yanzu akwai kalubale a dangantakar kasashen. Amma iya samun kyakkyawar tattaunawa a lokacin da kasashen suka samu rashin jituwa shi ya tabbatar da matsayinsu na iya zama kasashe kawaye. Nan da shekaru masu zuwa dole ne Amurka da Vietnam su mai da hankali a kan makomarsu abinda Pompeo ya jaddada kenan. Nan da shekaru masu zuwa dole ne Amurka da Vietnam su mai da hankali a kan makomarsu abinda Pompeo ya jaddada kenan. Don gina dangantakar haɗin gwiwa a ɓangaren tsaron yanar gizo zuwa ilimi da kuma tsaron ƙasa. Yayin da muke murnar cika shekaru 25 da ƙulla wannan dangantaka a shekarar 2020 a cewar Pompeo. ya kamata mu sabanta ƙudurinmu don tabbatar da kafa 'yantattar ƙasar vietnam mai ƙarfi da kuma samar da zaman lafiya da ci gaba a yankin wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa